sannan karatu da soyayya ai ba kishiyoyin juna bane don haka za su iya zama a wuri ɗaya a ka fahimtar kenan amma ni a matsayin kishiyoyi na fahimci su wanda ko sun zauna tare to ɗaya zai iya kawo cikas da ɗaya maryama ban buƙaci komai a ki ba illa soyayyar nan don haka bai dace da ke ba ki min rowa ba ki bani ba ni ba zan yi abin da daga baya zan zo ci na ma ban yi shi ba saboda haka ni ba zan ba kina kokarin ki bar abin da daga baya zaki zo ki ce ma me yasa baki yi shi ba bala ba na bukatar soyayya kai haƙu wallahi na yaba da irin kulawan da ka dinga nunawa a gare ni amma soyayya a yanzu gare ni lokacin ta bai yi ba maryama idan kika sallame ni haka na tabbata zan tafi ina ganin ki, amma akwai wani abu guda ɗaya wanda idan kika yi shi zan tafi ba tare da ina ganin laifin ki menene wannan ki bani jarabawa ki min tambayar duk da kika ga dama a cikin darasin duk da kika ga dama idan na bada amsa daidai to za ki haƙura mu yi soyayya da ke idan kuma na faɗi to zan haƙura da soyayya da ke kuma ba zan ga laifin ki ba kin amince na amince to ina sauraron ki a wani mota aka saukar da wahayin alkur'ani na farko kuma nawa gabata. cikin watan ramadan 27 ga wata haka ne? haka ne yes daga yau mu fara soyayya Dum da dum dum ke ma zan koya miki mota don ba zai yi ta zama ina tuka ki kamar direba ba ai kuma ka za ka yi don ni ba zan koyi mota ba sai a ta to ai idan kina so sai in saya miki mota ni ba mun asiri in zo mu samu sabani ni da kai ka ce za ka kwace kiyar kina hango samuwar matsala a soyayyar mu ai duk garin zaman tare dole matsala tana da gidana ta na kanta to ai ni ni dai ban taba ji a jikina cewa wata rana za mu samu matsala da ke ba kuma ni ba mutumin da zai bada kyauta bane ya koma ya kwaci saboda haka ni dai zan saya miki mota in dai har kin yadda kuma kina so to kai yanzu ka sai min mota in je gida in ce mai in dai da gaske kana so ka sai mun mota sai ka bari bayan mun yi aure sai ka sai min mota oh <sighs> harkin min da nesa kusa saboda a ranar daraja ta za ta ɗagu saboda na auri sarauniyar mata sarauniyar mata ka daina jifa na da kalaman zolaya ya zan zolaye wadda nake so san maso wani ba san maso wani kuma kwarai da gaske saboda ni zuciya ta bala take so <laughs> to ai ke ce kike son maso wani kaman ya ba kwarai kuwa saboda ni zuciya ta maryama take so <laughs> to shi kenan na ban mata wai kai yaushe za ka daina sa wannan dan kunnen da sarga ranar da muka yi aure na daina sawa ai lokacin shiga lakcan mai hausa na in kira saudat ji tana ina duk lokacin da za mu haɗu lokacin rabuwa ne kawai ba na so to wa yake so ai wani abin ya zama dole hello ga nan ni da bala kina ina ok to ga nan zo 把它，你知道没？我要。 wani irin nisa ne kika yi a cikin soyayyar bana na yi nisa da yawa me yasa kika tambaya akwai dalili me kika sani game da shi sunansa kawai da sani da yawa shekarunsa me ya faru akwai abin da na sani game da shi jiya jiya nan wanda na ga ke ma ya kamata ki san da shi ban san ya zaki ji abin ba amma bala ba musulmi ba ne. <laughs> ina masana da yau first of april april fool kike april fool april da dabi'a ce ta allah kuma ni kin san ni ba zan mata ba zan miki ba kuma ko da zan miki wannan ya fi karfin april na tabbatar da wannan abin ta dukkan hanyoyi kafin na zo na gaya miki <laughs> no no akwai kuskure a wannan magana akwai kuskure ko baki ji da kyau ba ko wanda ya gaya miki ƙarya ya miki ko kuma ma ba na bala ake magana ba ba yadda za a yi ya zamana a ce bala ba musulmi ba ne a'a ba zai yi ba dama na san za ki kiyarra domin ba abu ne da za ki so ki ji ba amma duk yadda wannan abin ya kai ga yi miki rashin jin daɗi ina tabbatar miki cewa wannan abin gaskiya ne yau saudan kin san nawa ga wata aka fara saukar da wahayi na farko na alƙur'ani? kin san wani wata ne kuma kin san nawa ga wata ba na jin wannan tambayan taki tana da alaka da maganin da muke yi da ke amma dai a watan ramadan ne ban san ko nawa ga wata ba ba abin mamaki ba ne don ba ki sani ba saboda na tambayi mutane da dama ba su sani ba ba ne wanda da na tambaye shi a take abun ya bani amsa ya za a yi mutumin da ba musulmi ba iya iya sanin wannan in tambaye ki mari'ana. me ya riba ta idan na kafirta bala ba yana nufin kin kafirta shi bane ina nufin akwai kuskure tun daga inda maganar nan ya idan kika ce haka kin nuna kamar ni ba ni da hankali kenan ya zan ji kamar irin wannan magana ban tabbatar da gaskiya ba in kwaso in zo in gaya miki bai kamata ba akwai bukatan ki je ki je ba haka nake nufi ba akwai bukatan kije ki kara tabbatar da wannan maganan kin gane ke ta san gaskiyar magana ni kan na bincika na tabbatar ke ce za ki bincika domin ki samu abin da zai gamsar da ke amma dai ki sani cewa idan babu rani babu abin da zai kawo wancan rani yanzu kawai mu je mu yi lafta idan mun fito kin je ki sani Maryama lafiya na ganki haka? An ce min kai ba musulmi ba ne. gaskiya? Wannan gaskiya ne, ni ba musulmi ba ne. So what? Ka cuce ni. Ka cuce ni. Da ka san kai ba musulmi ba ne ka fare na fara san ka. To ki daina san nawa mana. Amiki dole ne? Get out of my sight. Now look at what I want. I'll deal with you. Shi dama kai ba musulmi ba ne? Me yasa ka rufe ni? Wannan mace irin magana ce. Ni ba musulmi bane kamar yaya. An gaya min kai arne ne. Ni arne ne? eh ni za ki raina hankali kamare ne an mare ki What is hacking your brains up? Tunanin da ke ki daina aji na in kin san ba za ki saurare ni ba ina jin tun daga kira sauraro na daga ina aka samu rai